بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا يمتل لتنين goma sha hudu ga watan sha'ban hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da biyu ga watan fabrairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya shi gaba da darasinmu na tauhidi kamar da aka saba kowane mako na litini suna karanta littafin fatul majid kuma muna nan tare da malam cikin babin da ke magana akan cewa ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإنما كان الشافي نتري هدى قوما شافي نتري هدى قوما زعما تاشي فراغرام نبيو أولا الشافي ولا يشي وروى مسلم في صحيحه أنقوله malai ce ma Musulmi ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa ana amuru daga ainihin wato amur ya ce sami'tu jabiran ya ƙul amur ya ce naji jabir yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce malle ka'ab ibn al-ashqaf mai wane ne zai zartar da wato hukunci na kisa akan ka'ab ibn al-ashraf saboda abin da yayi na cutarwa ga Allah da manzansa yake cewa fa innahu qad adha Allah wa rasulahu domin ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah shi ka abubuwar ashraf shugaba ne na yahudawa a madina ana fahimta na faɗa muku cewa darasin da ya gabata cewa gidansa yana nan har yanzu amma ba gida za ka gani haka ginan nan gida ba gidan ya nitse ƙasa kufai ne wanda ya riga ya soma ciki amma ga alamun ginin kana kallonsa kuna iya kallon wasu bangarori na bango ko fuga a gaban masallacin kuba da ke madina kana zuwa masallacin kuba kaɗan wuce shi kaɗan to babu wani babban titi a gabansa sai titin da gidan wannan sa'abul ashar ɗin yake kusa da gidan wani sarki daga cikin sarakunan kayan malik abdulaziz ana ce masa kabir khalid suna daura kaman opposite suke adjacent kan titin da shi za ka je ka ga gidan da ka ga kufan gida ka san wannan ya gida ne gidan ka abu ashraf din kuma a nan gidan nasa wato Muhammadu bin maslama da tawagar sahabbai aka je aka zartar da wannan hukuncin su annabi ne yake tambaya wane ne zai zartar da wannan malam ya ce ka gani tsarin Muhammadu bin maslama sai muhammad bin maslama yake cewa ya rasulallah ya annabin allah a tuhibbu an aqtulahu kana so in kashe shi zai sahabbai ba sa wato kallon duk wata alaƙa da tsakanin su in dai ta zo akan maganar musulunci musulunci shi ke da komi alaƙar musulunci kafa ta yan wanda kafa ta jini wannan ka abu ashraf abokin sa ne abokin Muhammadu bin sallama ne amma da yake shi musulmi ne sahabi wannan kuma kafiri ne ya kuma cutar da Allah da manzansa yanzu ana maganan wanda za a dauki hukunci a kansa ne dokan musulunci Shi ne yake tambaya so kake kashe shi Ka ya manta da abokantakar su yi da gaske ba ta wannan yake ba ƙala na'am annabi ce ƙwarai da gaske kala idan li ka ba ni izini ya annabin Allah ala aqul dan in kan faɗa wata magana a kanka domin yaƙi dan zamba ne sai kuma an bi hanyoyi tukunna ba haka bayan sai kaga an samu matsala amma dai zama da izininka kala annabi ya ce masa kul na baka izini ka faɗa da abin da za ka faɗa a damar akwai imani a zuciyarka to ka faɗa ko mai ne don cimma wannan manufar a ta sai ya zo wurin Muhammadu bin maslama din da shi da yan rakiyarsa faƙala lahu sai ya faɗa masa abin da ya faɗa wa zakara ma bainahum ya ambaci abin da ke tsakaninsu qala inna hadha ar-rajula amma ambatan abin da ke tsakaninsu da suke hiransu na abota wai ya kwana biyu ya kaza to a ƙarshe ne sai ciko kaga wannan mutumin ba ba ake nufi da wannan mutum annabi muhammad sassa amma kuma kumanta wannan maganar da zai faɗa ya nemo izinin ta tun a wurin Allah kana da wani abokin ka irin old friend din nan da ba ku ba a dan tattafa a cikin wai ya kaza ya kaza ba daga zuwa so sai ya faɗi maganar ba dan ta ɗan yi hira ya tuno masa da wannan tsohuwar abotar tana nan fa ko da abubuwan musulunta an wannan addinin sabo to ba mun manta da kai ba fa abokina muna tare shine sai ce masa inna hadha rajula alqara da sadaqatan kaga wannan mutumin da yazo annabin nan yazo yana so a bashi zakka kada annana ya mai da mu talaka kawai yana ya gajiyar da mu shine ma'ana annana kullun a ce yau zakka gobe zakka nan da nan shekara ta kare ko kawo kaza ka faɗi wannan magana kaga ai magana ce in ka kalle ta kalmar kafirci ce annabi ya matsa maka ya kama maka abu amma da izinin wannan magana da ya faɗi wannan magana falan ma sami ahu lokacin da ya ji shi kala wa idan da tamallan lallahu yace ai dama ai sai kun gaji da shi aka zai gajiyar da ku ita tsotse muku da wanda makaɗi a misali da wani yare da ake faɗa ana Allah ya kyauta Allah wadan ma ke lalace Ai, na da lafiya da lalace ni wato ku ya ƙuri, ba san ba san irin mu ba wallahi Ya nufin mu yan arewa wani abu nake kiranta yanzu nan da ya ɓata min rai yan arewa matasa sun haɗa miliyan biyu. wai sun fara gudunmu a sayo nemi tiket. ina tsayawa takara sau titin su ko ma menene yayi ya kamata haka kalli makarantun mu kalli asibitocin mu kalli rashin tsaro kalli hanyoyi akwai wannan kuɗin dama wannan wani zai iya ɗaukar su kawai akwai kuɗin ba wani ba su bane amma har za ka yi ɗaukar su ai gwara ka je ka samu wani wurin da ake bukatar su ka je ka fi su a yamma amma ka je ya kai wannan mutumin duka a kudancin su a garuruwan su da yake su ba wani wanda ya fito yi wannan abin sai ku lokacin da kuma ake kashe ku ake ake muku abubuwa duk haka ne zamu nemi zamu samu kuɗi kuma a zo a kafa gwamnati ma ko da shi ba zai ba shi wanda ya bada kuɗin sau nawa aka yaka ku tura mota ta tafi ta bude ku da ƙura bai sun ba shi ma wai a san me cikin da wadabi wallahi malam shi na kasan mu kasan mu na bukatan gyara wani tikin ne na takara sai shi miliyan ɗari biyu ya kamata amma sai da su haka ne in ba a amma da shi business ba na'am akwai haushi malam Ismail Alhaji Ismail zo da ka haushi malam kasan mu ce mu ma iyancin mu ne kuma a da sunan mu Allah ya kyauta yadda ka san mun fi kowa jin daɗin zoben da demokradiyya amma kuma ba mu ba shi ne yanzu da wannan wala Allah kila ma ba wutar nefa ba ne sola ce to ire-iren wannan ka je ka ga ruwa ka zo asibitin baka gani kalli azuzuwa na makarantar yara wannan miliyan ɗari biyun wallahi aka kasa ta a wani wuri aka shama mashi abin da za ta yi ba kaɗan za ta yi abubuwa a wani wuri haka ka je ka gani za a fadi mutane daga cikin wani yanayi akalla ko ɗan murmushi a yi in ba a yi dariya ba daga cikin wallahi kuwa kullum ni na buga wani misali na wani abu da na gani abin ya ban mamaki ni na rera shi ina ganin ba kowa bane a wurin Allah babba ne amma ba wai ina na kantar da abun bane wai to the extent abin da nake gani ma'ana ni abin sai naga kaman yayi kada ka fahimta amma wallahi abin da ya bani mamaki abin da wannan abu tasirin sa wata kungiya ta zo tana so ta ba da jari ga waɗansu marasa ƙarfi ta zo da naira miliyan biyu kai miliyan biyu kacal ta ce mata ɗari biyu a ba amma ana son masu rayu ne da ƙaranci kuma dubu goma za a bashi ni aka ba da dama in kawo waɗansu mutane yawanci mutum da yake ba wa mutum biyu ko an samu malamai ko kaza idan kin riga ka gaba ɗaya ni kaɗai aka ba aka ce in kawo mutum goma sha takwas ko sha tara na manta ƙasa ne da ashirin ne wannan dan ba ma wani kowa irin wannan ba saboda yankin na da fadi kaga ya hada su hayin dan mani da gasu su hayin malam jallo saboda ana ganin ina da alaka da gurin wallahi malam a cikin su da aka ba su dubu goma nan da aje ba da kudin mali ban je ba form ne kawai abinda ake so kawai sunan su na sai kawai a ga signing dina nake kira malaman da zan kira ta kawo wasu matan ban su ba bari an tsara fom din an cike sun sa duk abin da suka sa ƙa'ida NGOs ne aka ji aka ba su asusun bello wallahi akwai da suna nan wasu na kabe da ce muku ban su ba amma cikin wanda suka san nan har yanzu in suka ganni godiya ake malam jarin su ya haɓaka daga dubu goma nan fa sun fara ya kosai wasu aure kuma sun zama manyan yan kasuwa akwai wata ce gawayi to ni a lokaci ina ta na dubu goma ina ganin dubu goma za ke wani abu sai shi abu malam kuma labarin nan gaskiya dan jima tsakani da Allah dan zai kai kusan tun 20 nikin 19 haka kaga dubu goma a wancan lokacin ni dai lara rana rena ta amma kuma sai gashi abu na ce a yanzu wata kwanan nan wannan juma'a da ta wuce ɗaya ta aurar da yadda ta wannan jarin dubu goma eh eh ya sana'a da ita amma sana'a ita ma akwai uru wanda ya kamata yi eh. ah, ana hai albarka ne babu jiya maganar da muke kenan a wurin karatu iyayenmu a da wala malam da sana'ar yankan da sana'ar dukanci sana'o'i ta tufa suna da gidajen kansu ga 'ya'yansu wajen mutum talatin har da 'ya'yan dangi sun riƙe kuma da gidan kansu amma munan yanzu kallon gidan flat ake shiga da bayi a ciki karta faɗa da kuɗin haya da shekara kuma idan iyaye suka kama rashin lafiya sai an tattaro yaya ko ana karo karo ka da kiyoyin ba da da kuma shi kaɗai yake ɗaukar kiyoyin kuma su karatu yanzu ba albarka ne an sa buri malam Allah ya kyauta wato abinda muhammad wato shi ka'abu bin ashraf yake nuna muhammad bin maslama kamar irin wannan wato ai ya gama zuci ku gaba da dama a mun gaya muku ba kun ki kala yace inna qad atba'nahu al'an to mu da tunda mun riga mun bi shi a zami inji muhammad bin maslama ko aka bane wa nakrahu an nad'ahu kuma muna kyamar a ce mun kyale shi daga baya hatta nanzur ila ayi shay'in yasiru amrahu so muke dai mu dan dishi na dan wani lokaci kafin mu ga al'amarin zai gaba kai ku shi yasa yasa abin da yace me shi yasa muke yi fara sai ya ce wa qad aradtu an tusani salafa to amma fa nazo ne nazo ina so ka dan barrance eh cewa abu gun al-ashraf shi ba yahuda ake ga mu abinda Muhammad Musulma yake faɗa masa kenan kaga yanzu ya dan faɗa wasu magana kamar na cikin fuska ne ga manzo Allah hal an yi gulman shi dan sunan shi giba wannan abun ba kuma magana ta take fadin mutum a musulunci amma ya nemi izinin ka kafin ya zo so ina so ka dan farance kala fa ma ni sai ce to me zaka bani a matsayin jingina wanda zaka ban farka ne ko jingina ne kawai ya zama shi zan rike aka dawo mun da abin da zan baka kala sai ce ma turi sai Muhammadu ibn sulaiman ya ce masa me kake so in baka ala sai ce turhinu ni nisa akum haji mayan mata ko ka bani matan ku mata ga matanka da ƴaƴanka mata sai mayan mata ne ko mutum ne dan kwali ta yana son kwalliya sosai haka yake shi ka abu wani ashrabu ka turare in ya shigo guri sai ka ji shin tarare ya bude kawai da ya faɗa haka ala sai ce an ta ajmalul arab ta haba kai ko kai fa mutum ne kyakkyawa ya za a yi mu ba ka matanmu su fitini da sanka mun mu mu zo mu koma famfan fayo ko ba ka bane ma na ba wata mace da za ta ganka ba ce shi ta fara sanka ka ga nan ma ya tura mai kasa to da ka anarhanuka nisa'ana ya za mu ba ka matanmu a matsayin fansa Allah sai ce to da ni auladakum ku bani yayan ku kuma za ku bin matan ku ba Allah sai ce yusabbu bunu ahaduna ai za a zagi An ɗaya daga cikin mu zagin ɗansa a ce uban ka shi je fara ɗan waka koyar ka a matsayin maza ka gani, in aka je aka ba su yaya mata ƙalo rahu na fiye wa shaqaini min tamri ya je ya ba da yassa ko yassa saboda kawai ɗan wani kwano ko wani ciya ko dan wani rabin buhu na dabino ko kaza da zai arsa kawai sai da ya bada yassa ko ba haka ne. ya ce walakin nuhinukal kama. ya ce amma za mu baka al'ama al'ama suna ce masa amma ba baiwa ba ba al'ama ta baiwa ba wai makamai suke nufi za mu baka al'ama za mu baka makaman mu shi kiman muhammadu bin musulama da ya ce za mu baka makamai idan sun tashi zuwa ai wannan zuwan an zo ne na ashin fadaɗe za su je su dawo to sanda za su dawo in ya amince da wannan makaman to da an tashi kawo makamai ai mutanensa sun san cewa wannan ai abokin oga ne yana da ganuwa ne so in yanzu zai shiga sai an sani to da ya zai zo da makamai ba za a ce fada da zoyi ba me wani zai zoyi da makamai kuma ai dama sun yi da oga za a kawo makamai a matsayin kudin fasa su ne za a rige to kuma makaman da za a zartar mai da hukunci Shi ne da dabaran da ya maza. sai ce to za mu baka al'ama shi sa ma gashi nan ma sai ce ya ali as ko za mu baka makami yana ji to ai ya san makami abu ne mai tsada abu ne mai mahimmanci a wurin mutum musamman balarabe baya wasa da makamunsa yadda ka zama babu fulatani ne yar saddan nan tashi misali a wurin kiwo ba zai wasa da ita ba yana jin haka fa na'am sai ce ya yadda wa wa'adahu an ya'tihi bil harifi wa wa abi absin ibn Jaba wa ubad ibn bushr kaga mutum uku yace zai mai alƙawari akan zai zo tare da su suma dan tawaga su daya duk ya kwace mana ya ce sai mun kawo kaza za mu zo maka duka da na abubuwan sai ka ba mu abin da nake nema kaga wannan zuwan na farko shi kadai ya zo nan a matsayinsa na abokinsa tsoho an fahimta qala ja'u kawai sai suka taho lailan kafa da auhu ne auhu lailan suka kira shi da dare fa nazar ilaihi ya sakku zuwa gare su ina fata ana fahimta qala sufyan sufyan yake cewa qala ghayra amr sai daga wani daga cikin marwayata hadisin banda amur yake cewa qalat lahum ra'atu sai ma sai yayi abu amarya kafin ya sauka fa ya zo gurin sa saboda yana sama so kuma suna ƙasa kawai sai matarsa da ya aura ta ce mata masa inni asma sautan ni fa ina jin wani sauti annahu sautu dam kamar sautin jini mata ce ina fa jin ƙanshin jini mai gida tana jin kamar dai jini zai zuba ta ce mata haka ta ce masa haka qala sai ce ke da Allah ku tada hankalin ki ba makiya bane innama haza muhammad ibn maslama ai muhammad ibn maslama ne abokin nan nawa ne fa kun gani wa rabi'atu shi da rabi'a wa abu na'ila duk waɗannan bishan su ba ai inna karima law du'iya ila ta'anuhu laylan la ajab wallahi ai mutum mai karamci ina na isa ne inda za a kira ni ma zuwa ga inda za a kashe ni kuma dare kira ne saboda ni karimi ne kawai ya san kuma matar ta shi ba ta yi firasa ne ta ta ji fa a jikinta amma dai ina Allah ya riga ya rubuta kawai sai abin ya faru shi yasa wani lokaci akan ce wani dan gari akan ci gari shi yasa ba kowa ne zaka aminta da shi ba wasu abubuwa wallahi wasu abubuwan in ka aminta da wani wasu abubuwan ba za ka aminta da kowa ba kanka ma baka yadda da kanka ba shi ne maganar gaskiya yanzu wannan aminci nan na abota ya miƙa ya yadda da ita ɗari bisa ɗari yadda cewa abokinka ba zai cuce ka ba abokinka ba zai su amanar ka ba da kyauta saboda haka da mata wannan kala muhammad sai muhammad bin maslama ya ce ya ce ma mutanen sa nan da ya taho da su su uku ya ce musu inni idza jaa idan ya taho domin ya san waye shi ya san wani irin tahowa zai yi kuma ya san yanzu dare ne a yanayin dare a irin wannan an san yanayin da ake iya samun sa yace to idan ya zo fa inni idza jaa idan ya zo fa ya ne ya ila ra'sihi zan sa hannuna akan shi in ta an taba kansa idza stamsaktu minhu an gane ko idan na samu fa idza stamsaktu minhu in na samu dama akan sa kuma to shikenan sai ku gama da shi amma nan gurin ya kawo abin a dunkule yadda ya zo cikin hadisi complete an gane wannan ko ya ce musu idan ya zo yana ƙanshin turaren nan zai zo yana ƙanshin turare don ɗan kwalita ne to zan ce masa ka ni ko wannan turare na ka ɗan wani irin ƙasa ne haka mai ƙanshi ya burge ni kuwa a zai ji daɗi masha Allah kaza kaza kaza kaza suna dan hira suna dan jan shi to ai ka gani ranar shi ka yanzu da kuma maka makaman nan su kuma yin abokanan suna na a gefe da makamai sun ɗan dan su kuma suna ta dan hira Allah mun ji daɗi ka taimake mu wallahi kaza yana ɗan jan shi gefe da ka yadda wannan ƙashin taran ka bani dama in shin shi da turaren kama kan shi shi shi yi masha Allah akwai daɗi ka ba ne na dama su masu ɗan shin shi na su jonin ku zo ku jonin turare da suka zo su ma yana suka ɗan shin shi na aka ɗan gyara shi to dai ƙara jan shi karo na biyu sun yi magana a tsayin suna sai shi amma dai turaren nan za mu zo mu wuce amma turaren da ya burge ƙara bani dama karo na biyu to a wannan karo na biyu ne da ya cakumu kan shi ya ce to da kun ga na riƙe kan kawai shi na ina zartar da da hukunci a masa atile shi ne nan ya kawo maganar a daidai nan gurin ya ce idan kun ga istamkantu min ra'as minhu in na samu dama na cafcikan to fa duna kum to shi ke nan ko kuma sai ku auko kawai har yace ma nazala nazala huwa mutawashshi mutawashshan mutawashsha bai tashi sakkowa sai sakko yana ainihin wato aishi yana ji yana jin cewa aishi masha Allah ya yi wankan dare ɗin nan irin wanda kawai za a abin nan ka gane yana ta aishi da ya zo faƙalu sai suka ce na jirmin kari hatsibin ai muna jin wani ƙanshin turare a tare da kai ga maganar tara na dabido Allah na amsa ce musu kware da gaske tahti fulana a ah, wacce ce fa matata haka ita irin ai wacce ce ya faɗi wannan ya ce a tsara ni fa'il arab ai ita ce matar ta kowa iya shi da kwalliya a cikin laraba ce mata ta fa ita ce ƙwararren mai yin turaren shi ko turaren al'umura ɗin nan da mata ke irin wannan dai ka fahimta ita ce kwararra sai ita ce mata ba dole yi shi ba Idan lalle ya yi kama da mutum kenan ko ya faɗa musu haka ala sai ya ce masa fato fata azalani an ashimma minhu daga magana to zaka ba da dama dan shinshina dan shi wannan kashi qala na'am yace mata bismillah mana fashau shinshin kawai kawai fashan ma sai shinshina fatanawala ya ainihin wato matso kusa ya kama shi fashan mai shinshina wannan tunani sun matsala sai zaka ce masa a ta azana bi an an an auda zaka saki ban dama nan ƙara shinshinawa sai ƙara shinshinawa eh قال يتفس كم كان من رأسه أي كوسي دم جكره sun matsala sai ya ce wa abokanan tafiyarsa duna ko yalla abinda kuke nema nan ala fa qataluhu wala ta kashe shi cikin ruwan sunyi suka kashe shi ina fata ana fahimta wannan Muhammadu bin maslama din wanda shi ya jagoranci wannan kisan da aka yi wa Abu bin al shi ne lokacin da suka zo komawa domin gidan kaburin ashraf din bene ne sai an hau akwai akwai akwai abin stiya na matakala da ake dan hawa an fahimta kuma shi din mutum ne wanda yake da raunin gani ba makaho ba ne amma idansa bai da ƙarfi sosai musamman cikin dare to da aka zo sauri a fita shine kafas ta buɗe shine wanda aka gaya wa ku ji a hadisi ya karye kafarsa ta tsalle tsal wanda annabi ya jona kafar kawai shafa nan take miƙe yawai wani wani mawaki a kano ya waka ce a ji likitan likitoci maulana mukutari ba ka bane ya kawo kissar yawan kafar kawai bai ba da labarin me ya faru bare sai lokacin da ne zo da kafarsa a kare sai annabi ya kaza to Muhammadu bin musulma ne lokacin zartar da wannan target din ne wannan muhimman ya eh, mission din na kai a gani sun zartar Allah ya ce wa fi kissati Umar sannan a cikin kissar umar shi ma bayanu annal munafiqil mazmum bin nifaqi idza azhara nifaquhu kutil akwai bayanin cewa shi mutum munafiki a cikin addinin musulunci domin yana kawo dalilai ne in za ku tuna akan waɗanda suke fitowa su fito na fito da addinin musulunci hukuncin su kisa ne sai ka magana ka Abdul nan ko to sannan kuma yake kawo magana umar cewa bayani a cikin maganan nan na umar da ya so a bashi dama ya kashe wanda ya faɗi wannan magana sai ce to akwai bayanin cewa shi mutum munafiki wanda yake ɓoye munafincinsa kuma an san shi duk lokacin da ya bayyana shi a fili ana kama shi ba dan kafa kawai hujji kisa kai dama an san yana yi amma shi ɓoyewa yake amma mutane suna sanar da shi to za a ta shi a fili ana kamar ana raka shi da munafincin amma ran da kuma ya zo abin ya fito a fili yadda kowa ya fashe kowa ya ji to sai a zartar masa da hukunci a ce kama fi sahihaini kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim wa ma da ma wasu daga cikin littafai annan nabi sallama innama taraka qatla man azhara nifaqahu nabi ya kala wanda suka bayyana munafuncin su bai kashe su ba yace ta'alifan linnas dan saboda jan hankalin mutane ne yasa annabi a lokacin sa bai kashe irin wayannan munafukan ba sai ma'anar ta'alifan linnas kuma idan annabi ya fara kashe munafukai to wasu ba za su shiga musuluncin ba su ba za su wannan addinin kisa ake a cikin sa amma dan ja hankalin mutanen su fahimci addinin musulunci su gane hadarin abin da waɗannan suka aikata yadda ko da an musu hukuncin a nan gaba ba za su gane sai su gane lalle abin da suka jinjin da Kuma ba dokar duniya masu aiki aiki sa ake ko haka bane to fiki kamar aikin sa kenan haka zo ya nuna yana tare da ku yana daukan bayanan ku sai wa arna Allah yake cewa innahu qala la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu ka gani haka ce Umar dan saboda kada mutane su zo su rika cewa ai annabi Muhammad yana kashe sahabbansa ina fata ana fahimta mai irin wannan Muhammad magana da ya fada sai fada masa lokacin da wato bai daga cikin sahabbai a ku sunansa wanda ya rubuta wasiƙa

<laughs> آه. لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله إيتو لا ما هذا يعني بلوك الشلة حاطب سنش حاطب ابن أبي بلكعة إيه، حاطب ابن أبي بلكعة حاطب أنا ساكت كأمان كأمان أنا غزاك ذنبها إيه سيأتون له حاطب الليل hatib ibn abi balta ya rubuta wasiƙa ya bada akai lokacin da sallama yake zaune da sahabbai annabi yake cewa ali ibn abi talib da shi da miqdad ibn auf a lokacin kaga duk nan tafasir din tunda su yan cikin hadisin ban manta sunan su ba amma kaga shi na manta sunan sa sai yake ce musu ku je wuri kaza akwai wuri da ake ce masa rawdatu bin rawdatu hanyar makka daga madina idan kun je gun a daidai gurin za ku haɗu da wata mata a kan raƙumi nan fa yana madina kamar yadda kawai sai ce muku ku je maraban jos daidai gadon nan za ku ga wata mata kuma annabi yana nan bai sani ba wanda ya gaya in ba mu'jiza ba ya san wannan ce kuma suna zuwa gurin wallahi ce ga matan kuma a kan jaki ali ibn abi talib ne ya tare ta ce to ya kawo sakon da ke hannu ta ce ba sabo ha ba sabo kawo mana a duba kayanta ba komai a kayanta ha babu to ko ba ita bace ta yi wata mata sai ita kuma anan annabi yace kuma ga tara har za su tamsi aliyu na gari ce masa kai wallahi annabi baya ƙarya duk abin da annabi ya faɗa wallahi gaskiya ne saboda haka matan nan akwai wasu da sai ta fito da shi ita ko ki fito da shi ko mu ki tsirara haka ba sa son a ƙare shi Allah ya ce ta kwance gashin ganta shi a cikin kitso ta soka wasiƙa a ga da za a gama duba kayan ta ba za ka komai ba da kwance kitan nan sai ga wasiƙa ta miƙa musu aliyu bin abi talib da miqdad bin auf babu wanda ya bude wannan wasiƙa ya gani ma annabi kawai ya ce su an so wasiƙa ne a hannun ta sauri. kuma haka suka karba ka dauka dan Najeriya ne wannan sahabin sai ya bude wallahi sai ya gani akai me a ciki wa ya rubuta duk ba wani sani. wallahi sai na fi sai ka ga an sa ta a social wallahi haka ake suka kawo wasiƙa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gani sai aka bude wasiƙa a gaban annabi sannan sai gashi wasiƙa ne daga Qatib ibn Abi Balta a zuwa ga Qurayshawa amma annabi ya ce ya haɗu yana wurin ya ce menene wannan ya ce ya annabin Allah kai mun uzuri ka karatu bayani na yi wannan saboda munafunci ba ina nan ina san Allah da manzansa ni na ga mutum ne wanda na taso a cikin ƙurayshawa a cikin larabawa kuma ni bana daga cikin ƙurayshawa an fahimta kuma ina da dukiya a can wanda na bari da wasu iyalai na wannan shirin da ake yin aka tafi abu ya gurɗe za a iya ganin iyalai na da dukiya ta asalantar da su a matsayin nima musulmi ne wanda za a iya halaka da dukiya ta komai da komai ni na dan faɗi wannan ne kila in aka zo wala Allah sa ya cato to wannan dukiyan ko ƴan uwan da ya dan gaya mana ne kan ku taɓa wani a dan samu wani febo kawai amma ba wai don wai wani abu kaza ba gane irin abu annabi ce ya faɗa gaskiya Ta ga in kariya yi annabi Allah zai sanar da shi yana faɗa haka annabi ce sana gaskiya ya faɗa ba magana ta wuce ba Yan ta ratsi umar ya ce wallahi annabi wannan munafiki ne ba ni dama kawai wulla kai in sare kansa ya ce a'a umar dan ka ce Muhammadu yana kashe sahabbansa ko sannan ba su ga cewa shi din ya halarci yakin badar ba kuma Allah ya duba zukatan wanda suka halarci yakin badar ya ce ku aikata abin da na gada ko gada ma na yabe mu in gatan Allah ne fa kaga bayan cewa ne ya ce ya faɗi gaskiya ya ce ya halarci badar sai da annabi annabi ya ce yana son Allah da manzansa shaida na uku ranar shaida ta hudu kankata ita ce wadda Allah ya yi sai Allah ya saukar da aya kuma ayar da ya tashi kira sai kira shi da sukar imani da ce ya yi hallabi na amonu haka Allah ya ke har da cewa fa shi kadai ya laifin ma shi hatsi amma sai aka yi magana da dukkan mummunai sahabbai duka ko aka ba su sukar imani gana har Allah ma ya tabbatar da ba munafiki ba ya ce allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bima wadda har ku rike abokan gaba na masoyan ku ne bunta al'amuran ku masu kaunar ku kar ku rike su haka kuna nuna musu soyayya kuna nuna kuna son su kamar da kai yanzu ko Allah ya kira su da sunan mummuna yayi tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'a kulli min al haq halin sun kafirce abin da ya zo ku da gaskiya a takaice Allah ya ja kunnen sahabbai wanda kuma shi kaɗai wannan abu ya tabbatar da bai haka ba to waɗannan misalih ɗin suke sa ka ga wani dokan sai a jinkirta shi sai lokaci kaza yanzu akai wani hukuncin zai zama saboda kaza saboda kaza sai ka kauda kai kamar ma bai kamata kai ba sai gaba lokacin da ya fi dace to suke hukunci annabi ya ɗaga ma irin wa'annan abubuwan kafa da yawa a cikin su amma da kaga an zo lokacin abubakar umar duk sun zartar da su kyau da akan waɗanda suka cancanci irin wannan idan sun yi a lokacin su ƙware ya ce fa salawatullahi wa salamu alaihi aminci su tabbata gare shi shi annabi din to a cikin wannan darasi gaba ɗaya akwai mas'aloli mas'ala ta farko da muka karanta shine tafsirin ayatul nisa ko mun ji tafsirin wannan aya ta cikin suratul nisa'i kama fi hamil al-i'anati ala fahmi tsaguti abin da ke tattare da ayin da fahimtar da mu me ake nufi ma da dagutu duk abin da ake bauta wa Allah ake bauta ma kuma bayan Allah sawa'an mutum ne ko aljan ko doki ko ce, ko ma me sunan shi dagutu ko mutum ne na biyu tafsirin ayatul baqara mun ji tafsirin ayan nan cikin suratul baqara fadin Allah ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun Ya ce musu tafsirin banna ban kasa sai ce ai mu gyara muke nan ko baballata ne الثالثة مسألة أكو شيء تفسير آيات الأعراف من جي تفسير سورة الأعراف بدل الله تعالى ولا تفسدوا في الحب بعد إصلاحها لا تكلوا في أن أبن كسا باين كسا تاجروا ta inganta ba ku zo ku bata ta ku zo ku yi abin da zai tada hankali ko ta zuma الرابعة له شيء تفسير مو فهم شيء تفسير فدن الله تعالى أفهكم الجاهلية يبغون شو متعني سنا نيمو هكون شيء لجاهلية نيمو على الله ودون نصبا نبير ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى أبن إمام الشعبي ula abin إلى السليل sha'bi وأنه آية dangane da السادسة نشرة تفسير الإيمان الصادق والكذب من دمي أكي نفي دا إيمان قسيا دا إيمان قريع دا إيمان ما أكوين قريع أكوين قسيا سألنا النبقوي قصة عمر مع المنافق قصة عمر أرد وأن منافق سألنا نتفس كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fahimci cewa imani baya zama imani na gaskiya ga kowa har ya zamanto abinda mutum ke so yayi daidai da abinda manzo Allah sallama ya zo da shi sannan kake zama cikakken mai imani Allah mu dake sarki ya dace da mu muna da lokaci ko babu minti

Eh, za mu shiga sabon babi shine babu man jahada shi min al-asma'i was sifati babun da ke magana akan duk mutumin da ya jayayya ya ki yadda wani abu na suna ko siffar Allah subhanahu wata'ala wa qaulillah da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa hum yakfuruna bir rahman suna kafircewa mai rahama qul huwa rabbi da musu mai rahaman nan shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi ma'ab ko ilaihi mata kuma lallai shine ainihin wato abun tuba ana gare shi ake tuba zan ci gaba da matani a sharhi ba ku duba ta ce wa fi sahihi ko al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari ya kala ali radiyallahu an ali ibn abi talib Allah ya kana masa yadda ya ce haddathu an-nas bima ya'rifun ko haddathu an-nas bima ya'rifun yace ku yi wa mutane magana da abin da suka sani eh abin da mutane suka sani shi za ku musu magana shi za ku zo da shi a turiduna an yukaddiba Allah wa rasuluhu kuna so a ƙaryata Allah da manzansa ne eh za ku zo da abin da mutane ba san shi ba wa rawa Abdul Razzaq an Muammar an ibn Qawus an abihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intaqada lamma sami'a hadithan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat ya ce wallahi shi abdullahi dan abbas ya ga wani mutum ya firgita ya ɗimauce ya zabura lokacin da ya ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sifofin Allah istinkarar da zalika yana mai inkarin wannan sifar ina fata ana fahimta ya yace ma farqa haula yace menene matsalan wa'annan ne yajiduna riqatan inda muhkamihi sai su rika jin wani abu na sausasawa daidai abin da ya shafi muhkam ayoyi waɗanda suke muhkam a fili suke wa ya halifuna amma kuma su halata inda mutashabihi su halaka wajen abin da yake ya ce alai yace walamma sami'at quraishur rasulullahi sallallahu yadda wasallam rahman lokacin da quraishawa suka ga annabi yana furta ar-rahman wannan kalmar da cikin sunayen Allah da sifofinsa an karu zalika sai suka inkari suka ce ba su yarda ba fa anzala fihim sai Allah ya saukar da wahum yakfuruna bir rahman Allah ce suna kafircewa ar-rahman to wannan sune matani da insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu yi cewa idan Allah ya kai mu darasin gaba zamu faro sharhin su da izinin Allah mun ce mun ci gida sosai to da kamata mu cinye lokacin mu in dai inda muna da lokaci ko bari mu dan fara sharhi ko dan kadan ne ba wani paragraph bai da yawa sosai kila zai kuma ba za mu fara sharhi malam yace qauluhu babu man jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi ko babun da ke magana akan wanda ya jayayya ya ki yadda jahada shine mutum ya ki da ya ki da wani suna na Allah ko siffa ta Allah akwai faɗin Allah ta'ala wa hum yakfuruna birrahmani qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata'ab Allah yake sababu nuzul hadhihi al-aya dalilin saukan wannan aya ma'lumun sananne ne mazkurun fi kutub tafsir an ambace shi cikin littattafan tafsiri wa gairiha da ma wasu daga cikin littattafai wa huwa anna mushriki quraish cewa mushrikan larabawa mushrikai na quraishawa dahadu ismar rahman su ne ba su yadda da sunan ar-rahman ba inadan dan kangara sun kangare ne suka iya da wannan suna qala ta'ala sai Allah ya ce qulibi ullaha aw idur rahman Allah ya ce ku ce Allah ko kuma ku ce ar-rahman duka sunayen Allah ne ayyan mata da duk wanda kuka kira ko Allahun ko ar-rahman to aifa lahu al-asma'ul husna yana ma da wasu sunayen kyawawa banda Allahu banda ar-rahman ne an fahimta war-rahman Allah ya ce ar-rahman din ismuhu wa sifatuhu sunansa ne kuma siffarsa ce dalla hada ismu ala anna rahmata wa sifatu subhanahu wa ta'ala wasu hune. ya nuna cewa sunan ar-rahma din nan wannan rahmar siffar Allah ne madaukakin sarki wa hiya min sifatil kamali kuma siffar rahma tana daga cikin siffofi na kamala idza kana al-mushrikuna jahadu isman min asma'ihi ta'ala har ya zarto cewa mushrikai sun jayayya sun kiyarda da wani suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wa huwa min asma'il lati dallat ala kamalihi subhanahu wa bihamdi kuma wannan suna na ar-rahman yana daga cikin sunayen da suke nuni zuwa ga kamalar Allah madaukakin sarki tare da ainihin wato yabo gare shi a juhudu ma'ana hadal ism dayayya da kin yadda da kangara da ma'anan wannan suna wa nahwihi da makamantansa min al-asma'i na sunayen ya kulu kadhalika to shi ma hakan suka yi mana idan baka yadda da ar-rahman ba baka yadda da ar ba baka yadda da al-malik ba baka yadda da al-quddus ba baka yadda da duk wani suna ba inda baka yadda da ko da guda ɗaya ba an fahimta malam yace fa inna jaham bin safwan mun jaham ibn safwan kamar abu da waɗanda suka bi shi yazumuna annaha ta tadullu ala sifatin qa'imatin billah wai cewa suke ai wannan arrahman ɗin? wai ba ta nuni akan cewa wai ba ta nuni siffa tsayayya ga Allah madaukakin sarki wai sifatul rahman ba ta nuni zuwa ga haka a tabi'ahum ala zalika tsawai har aka samu wasu kungiyoyi su ma sun bi su akan wannan fahimta wai suna rahman ba ta nuni akan sifar Allah tsayayya domin ai kai ma kana da rahama kai ma kana tausayi kai ma kana kaza ka fahimta irin wannan abu za su iya kawo shi aka samu wanda suka bi su min al-mu'tazila daga cikin mu'tazilawa wal asha'ira da waɗanda suke da aƙida ta asha'ira wa gairihim da wasu daga ciki lihada kaffarahum kathirun min ahli sunna da wannan dalilin ma yasa mafi yawa cikin ahli sunna suka kafirta wa'annan mutane hukuncin kafirai ne mana da jahamiya kun fahimta jahamiya ana jingina su ne zuwa ga shi safwan da ake magana safwan ibnu jaham din an gane wannan ko ko jaham shi ake da ake musu jahamiya da kuma mu'tazila kuma a sha'ira a wurin ahalus sunna waɗannan mutane ne waɗanda suke da matsala kafirci don akwai wasu littattafan su ma da ake soko su a cikin makarantun wallahi sai an kula sosai wanda zai baka mamaki banda ma makarantun har a wasu daga cikin tambayoyi da ake rubuta a cikin waye wallahi za ga irin wa'annan abubuwan ikirar su ce akkowa ake tunda ba a sani ba ko an turo shi a matsayin tambaya kaga wanda kuma zai zo ya gari a tambaya shi ba zai dauka ce ai abu yana da kyau ko bai da kyau ba zai dauka ko ai daidai ne ko duk har ma gashi ana mun tambaya kansa a gani wasu littafan tauhidi na a sha'ira ne ba mu wani ba gani kuma ya fi faruwa makarantun primary su ya sa ido da kyau irin islamiyya din nan da ake yi dama kan dalilan islamiyya amma bayan makaranta ta ahlus sunna ne wanda suka fahimci wannan za ga babu irin wannan littafin aure an fahimta a taƙaice dai a wurin ahlus sunna wa'annan mutane ne hukunci su da kaka musu hukunci da kafirci wa gairi kuma wasu daga cikin waɗannan firkoki domin sun fara cikin irin firkoki nan da annabi ya ce al'umma ta za ta kaskashi saba'in da uku da saba'in da biyu duk ɗan wuta ne ɗaya ne kawai ɗan aljanna ya ce kuma bai faɗa sunansu ba don bai ce yan izala ba bai ce yan ahlus sunna ba bai ce yan kaza bai ce su ne waɗanda suke kan abin da ni nake kai yau da ni da sahabbai na ko kuma je ka duba ga zuwa ba kai koko kawai ka duba ka gani sai ka bi abin da za ka ka bi su ka tafi tare a ran kaya a shiga tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa malai yake cewa fa hada kufruhum ka kafarhum kafir min ahli sunnah ko yace qala al-allama ibn qayyim ibn qayyim yake cewa wala qad taqallada kufrihim 50 fi 20 min al-ulama bil buldani kai fil buldani واللالكائي الإمام حكاه عندهم بل حكاه قبله الطبراني جبن القيم yake cewa walaqad taqallada kufruhum hakika wa malaman da suka ainihin wato dauki ragamar kafircin wa'annan mutane da aka ambata sun zama kafirai kun fahimci wannan ko wallahi khamsuna fi ashirin an gane ko min ulama wato kusan mutum hamsin fi ashirin ko fi ushirin min ulama a cikin ainihin wato ɗaya bisa uku ɗaya bisa goma na malamai fil bulgani a cikin garuruwa ma na malamai mabambanta daga cikin malaman nan sai ce akwai wallala ka'iyul imamu hakahu anhu yace akwai imamul lalaka'i yace bal kabla qabla hu tabarani kafin shi ma imamul tabarani ya zo da wannan magana a takaice dai ne ya kamata mu tsaya ina fata ana fahimta Allah mu sarki ya mana jagora Allah da sarki ya dace da mu kuma dan wannan karatu yana nuna mana hadarin inkarin lallai suna ko siffa ta Allah madaukakin sarki wadda ta tabbata ga Allah din madaukakin sarki akan wannan suna ya furta kansa ya kira kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna Allah da ke sarki da da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karin ilimi Allah da ke sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah